وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة المسلمين da yau muna yammacin asabar takwas ga watan tara watan ramadan da hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da shida wadda ta daidai da takwas ga watan uku watan mari kalandar albashi shekara dubu biyu da ashirin da shida a da biyar Allah ya sake hada ma wannan masallaci mai albarka a karo na hudu masallacin juma'a da ke nan headquarter jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna ta kasa reshen karamar hukumar boko cikin garin boko a karamar hukumar boko jihar Benue nigeria domin tsora daga yadda muka tsaya a karatun tafsiri da muke yi muna cikin tafsirin sura ta uku a jerin surorin alkur'ani daga sama ta uku a jerin surori ashirin da takwas da suka sauka a madina kuma ta tamanin da tara asalin saukar alkur'ani ita ce suratul bakara a suratul ali imran karatun da ya gabata mun tsaya ƙarshen tafsirin aya ta uku yau insha Allah za mu tashi farkon tafsirin aya ta hudu afwan karshen tafsirin aya ta hudu za mu tashi farkon tafsirin aya ta biyar da iznillah na mallai ta inna Allah la yakhfa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر هن أم الكتاب وأخر متتابعات فأما الذين في قلوبهم غيب فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد نعم بارك الله فيك yan wa masu albarka idan kuna tunawa jiya mun gintse bayani akan yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da alkur'ani ya saukar da taura da injila ya saukar da taura da injila gabanin alkur'ani domin su zama to shari'a ga mutane a zamanin su amma bayan zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da saukar alkur'ani yanzu babu wani addini ko wani littafi ko wata shari'a wadda za a yi amfani da ita idan ba ta alkur'ani shine alaran ya karanta mana آية سورة تبير سورة, سورة المائدة والذي أنزل إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين إليه من الكتاب ومهيدنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك وأن الآية من أكرن تاتي كنا فسرات في لوكتي sai muka ginse bayani a nan ko Allah ya ce li kullin ja'alna minkum shari'atan wa minhaja ga kowanne ɗaya daga cikin ku ko annabawa mun ba shi shari'a kuma mun ba shi tsarin gudanar da shari'a akwai inda suke haɗuwa akwai inda suke rabuwa saboda harkar manzanci yan uwa masu albarka tafiya ce da aka faro ta daga kan annabi Adam alaihi salam aka kare ta da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma Allah yana da manufa da ta sa yi hakan ya riga bin abubuwa daga wannan sai wannan ana a ƙara wani abu ana a cire wani abu har aka zo aka cika manzanci da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kamar da Allah ya tabbatar da haka a cikin alkur'ani sura ta talatin da uku surat al-ahzab Allah ya ce ma kana muhammadun aba ahadin ma kana muhammadun aba ahadin رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين نعم وكان الله بكل شيء عليما كما إن الله يتي قرآني مهيمنا عليه ya tattare duk sauran littattafai ya haɗe to haka nan shi kuma Muhammad sallallahu alaihi wasallam khataman nabiyyi an cika annabta da shi babu wani annabi da zai zo a bayansa to da haka kenan da annabtarsa ko ka ce shari'arsa da littafinsa so ne cikamakin shari'o'i so ne cikamakin littattafai kuma annabtarsa ita ce cikamakin annabta da ka ce ni Allah ja'alna kuma shar'atan wa minhaja walau sha Allah inda Allah ya ga dama la ja'alakum ummatan wahida da ya sanya ku guda daya ku zaman to yare iri daya da kowa zai zama bahaushe ko kowa ya zama kidi ko kowa ya zama riyo ko kowa ya zama fulani ko kowa ya zama babarbare ko balarabe ko bayarabe ko kowanne irin yare da Allah ya ga dama sai sanya mu idan da ya ga dama zai mayar da mu farare zalla ko bakake zalla ko jajaye zalla ko ruwan tsorawa zalla ko ruwan bulu zalla za ka yi mamaki akwai mutane ruwan bulu akwai su kamar yadda za ka ga mutum ruwan tsorawa idan ka je irin Mauritania za ka je ka ga jansu irin na tsorawa ne idan ka je Uganda za ka ga duhunsu bakinsu irin na shuni ne irin na bula ka ga mutum yana shuɗi shuɗi kamar jikin wannan mutum ko rigar wannan mutum haka Allah ya halittu to da ya ga dama zai mayar da mutum iri ɗaya to haka nan a wajen biyayya ko wajen sako inda ya ga dama duk sai ya zama da mu na kirki inda ya ga dama duk sai ya zama da mu na banza amma bai so yi haka ba saboda me it's a trial yanzu yana so ne in gwada mutane wane ne a matsayin shi Allah na Allah wanda shi ya halitta shi yake gudanar da halitta in yace yi, waye zai yi waye ba zai ba in yace a bari waye zai bari waye ba zai bari ba da haka yace walau sha Allah da ja'alakum ummatan wahida walakin liyabluwakum fi ma sai dai Allah zai yi haka ba ya sanya ku daban-daban ko ya sanya ku daban-daban don ki jarrabe ku cikin abin da ya ba ku abin da ya ba ku na ilimi abin da ya ba ku na mulki abin da ya ba ku na dukiya abin da ya ba ku na wata daraja abin da ya ba ku na wani matsayi na wani faɗa aji Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe ku ya gani ya za ku yi amfani da wannan abin wajen bin Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma kangare masa da saba masa fastabiqul khairat da haka ku yi gaggawa zuwa ayyukan alkhairi ku ringa in ba ka yi ba nuri in ka ga wani yana kokarin ya wuce ka ka ce a'a ka daɗa zagewa sai ka wuce shi karka yadda kun ga yanzu 'yan shargalle da 'yan wasanni sun samu nasara a kan mutane a cikin wasanni da shargalle yanzu ka je filin kwallo filin bal daga gola zuwa namba sha ɗaya a wannan gidan daga gola zuwa sha ɗaya a wannan gidan kai mu ce ma gaba ɗaya a wancan gidajen gaba ɗaya daga lamba ɗaya shi ne gola ko gwalkifa zuwa lamba sha ɗaya a wannan gidan daga lamba ɗaya gwalkifa zuwa sha ɗaya a wannan gidan kowa idan bal kai wajensa kokari yake sai ya kwace daga ina daga wajen wanda yake counterpart ne shi 11 ina kokarin ya tare number 7 number 7 ina kokari ya tare number 11 the 8 the 9 the 10 ko wannan su dama dan uwansa yake tarewa wancan number 7 shi kuma ga yadda nasa 11 number 4 da 5 haka dai zaka ga dingin da aka samu na overlapping to kuma sai ka ga sun haɗu gaba ɗaya waɗancan da ake sha da su 'yan baya sai ka ga da lamba biyu da lamba uku da lamba uku da lamba biyar sai su zo su hari lamba nine wanda ya ɗauki kwando, ya tafi da ita gudun kan iba ba ɗaya ɗinsa ko lamba ten ɗinsa ko iba ya ta lamba eleven dan kada a samu matsala haka ne ko ba haka ba me suke yi kowa ina kokarin a ce ba a ci bal ta bangaren sa ba to wannan kuma musulmi ya kamata su yi haka in ka ga wani yana kokarin ya wuce a yi ɗinka to ka yi kokari ta kuma ka bi ka tsare shi kar ka shi. ma'ana in za a tafi wajen Allah to karka yi wani ya riga ka karka da gudu ka karfe da gudu sai ka riga shi in ba haka ba ku yi zubar gani kana dira idira ba yana jira ka jira ba Allah ya sa kun gani to kaga idan ni ne haka zai yi in kai ne haka za ka yi in kai ne haka za ka yi kowa ya haka zai yi kenan za a tashi gaba ɗaya za a tara gaba ɗaya amma kar wani ya ta da aka Allah ce fasabiqul khairat fa ku sun ta ne ce ai wato bayan waɗannan bayanan da aka yi muku to ne ce ce fa'ida da kuka samu shine ku yi maza ku yi rike ne wajen aikin alheri yanzu ba jiya ne mai yi mana kuma ba kan gidan wannan masallaci yayi yi kuma ba ko bai ba ya yi kuma sai fasabiqul khairat Eh? idan har kun ji abin da ya faɗa din kuma lallai muna neman aljanna da gaske to fasali mun na ai bayan wannan kuma ba na ji idan akwai wani wanda yana da miliyan sittin sittin da ake nema a ce an kawo yau yanzu ya ce ga miliyan sittin ba saboda me aljanna ta fi miliyan sittin amma kuma Allah sai ibaka ne ta naira saboda shi Allah ba tsada ta dame shi ba abin da ya dame shi ya ce ka yi kayi Allah ya sa mun fahimta da ka Allah ce fastabiqul khairat ila Allah marji'ukum jami'an zuwa ga Allah ba kun rasu take gaba daya fa bi ma kuntum tasdiqun sai ibahu labari game da abin da kuka kasance kuna yin sabani a cikin sana'a ce wanda ya ce zai bi wanda ya ce a taura zai bi wanda ya ce zabura zai bi wanda ya ce zai bi duk za a koma zuwa ga Allah za a yi zube ban wariya za a tantance amma dai gabanin mutum ya ce shi ya a lahira ya za ya ɗauki mitin a duniya ka sa aka kawo wata tatsuniya wani wasanni wai in ka karanta salatin fati wai baka shiga aljanna baka ci kwana? ka ci kwalar sahibuha wanda ya kawo ta wanda ya kawo ta aljanna ka in ka ci kwalarsa an shiga aljanna kana wace kai da shi kun ci kwalar juna me amfani ka ci kwalar ai kun gane ko to zai gane kane ka ci kwalarsa kai kadai shi ma sai ta taka ai zan ta fada ne kamar nan duniya ne a nan duniya mutane ji suna fada in ka ga wanda bai ci kwala ba to mai dan hakuri ne gaba gabanin amma da yaga abin ya ki shi ma sai ne sai su fada ba Allah ya sa ka zama to ni za ka yi an fada ba kai za ka ci fada ba ko kuwa ai duk cin fada in ya ce ana waje ba a cikin aljanna ya samu matsala Allah ka kiyaye an gane to shine alar ayoyin da Allah ya karanta yanzu ko kuma Allah subhanahu wa ta'ala a can yace innal ladina kafaru bi llah lahum azabun shadidun wallahu azizun dhuntiqa wadanda suka kafirce da ayoyin Allah suna da azaba mai tsanani kuma shi Allah magwaye ne dhuntiqan sai azaba ce ta ramuwa in kai wa Allah abu in kage bai kama ka duniya ba to ka ji ta ka san zan faru da shi a lahira amma karka nemi Allah ko a duniya ya kama ka bazai a lahira dan ba wanda zai iya dure dankar Allah subhanahu wa ta'ala wani ya yayi rashin lafiya kullum rashin lafiyar yana tsanani manzo Allah yana zuwa yana duba shi akwai addu'a da annabi ya ce in ka je wajen mara lafiya kai yi ta sai ya samu tsoro amma an je an yi masa addu'a nan an kuma zuwa an kuma yi masa amma shi adam sabon gaba yake yi sai da da shi kai wai in ka tashi a a rashin lafiyar da naka da kake yi cewa ne sai ta ya ubangiji ya rasulullah cewa nake ya Allah in dai akwai zunubin da nai maka sai na kira za ka kama ni da shi Allah ka kama ni da shi din duniya sai manzo Allah ya tunkuɗe shi yace kun ba za ka iya ba ba za ka iya jura azabar Allah to sannan laifi da yake wa Allah kullum da ba cikin laifi yake ba to shi kuma Allah idan zai maka azaba akan tafi a lahira in ya bari ba zai ba a ba kace maka a duniya ya dan kullu a cikin azaba za ka a kama kai laifin yau baka ba gama kankare maka shi ba kuma ba ka sake yin wani sai a sake dora kuma ji ba ka kuma yi sai a sake dorawa ka ta ka kuma yi kaga za ta dukan bi ba ran da mutum zai warke sai annabi ya ce a ka roki Allah al'afiya ka roki Allah ya kare kai ya ce maka Za ka daga addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ta kullum Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi ad-din wal dunya wal akhirah to ka roki Allah ya maka afwa Allah kai mana afwa Allah azizun zu sifa inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama Lallai shi Allah ba wani abu da yake koya a gare shi fil ardi a cikin ƙasa wala fil sama'i bal a sama an gane ko malamai suka ce me isa da Allah ya fara gabatar da al'amu sanai ce fil sama suka ce usnubi ne na tashwik da kuma tafsir wato idan abin da yake nan kasa da buya ga Allah to me kake faɗa game da abin da yake sama inda anan Allah yake ko kuma yanzu magana jama'a aqidar ahlus sunna Allah yana sama wannan ita ce aqida ta ahlus sunna ina sama ya yake ba wanda ya sani amma har ma cewa Allah yana na kariya suke yi sun Allah yana sama idan ba haka ba ko ba su da hankali dalilin ba haka shine in suka tashi addu'a ina suke daga hannunsu ina ke daga hannu sama don kada inda hannun ka yi dosa kana neman abu daga wannan gurin kenan to a wurin wa kake nema a wurin Allah to sai ka daga sama kenan kana cewa Allah ina sama wannan shimra yi uwa Allah ya halicci wannan abin ya saka ba ya bukatar karatu ne kwata-kwata. Wai ka san Allah ina sama ba ilimi ba ne, ba ilimi ba ne, bai bukatar ilimi. Sidira ce, dalili duk wanda irayu zai yi addu'a ko da ya zuwa makaranta ba za su gaya daga gabi, an nusa sama. Sashi wannan fitira ce, Allah ya halitta abin ya ajiye a cikin kwakwale da hankula da tunani da zukata na bayansa to Allah yana sama da ka bai bukatar wani sai wani ilimi wannan abu ne ga shi kana gani idan ba ka yarda Allah yana sama ba lokacin da kake yin addu'a ba ka kawar Allah yin ka haka ne ko ba haka bane ko kuma mu ga kai haka ka su kai da su kasa ka ajiye su ƙasa amma sai ka daga sama wannan ina tabbatar maka cewa kwakwalwarka ta yadda asalin halittar ka yadda Allah yana sama kai ne kuma yanzu nake so ka kawo rikici a cikin addini ka san wani ina so ya tayar da kura sai lalle ya fada roƙo ya ce ya tsada kura Allah ya tawaye inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama ba abin da yake koyuwa ga Allah a sama ko a ƙasa huwa allazi yusawwirukum fil arhami bai sha Allah shine wanda da yake tsoron ku a cikin mahaifayyar uwaye kai mai ya sha yadda ya ga dama ya yi wani fari yi wani fari yi wani dogo wani gajere wani siriri wani kakkaura wani mai gani wani makamu wani mai ji wani kurma wani mai magana wani daidai wani mai kafa wani gurgu wani mai cikakkiyar halitta wani mai tauyiyar halitta wani ana halitta sane da tauyayyar halitta aiki ne na Allah ba polio ba ce ba polio ba ce kawai ana haihuwar mutane Allah yana haifar waɗansu da ainihin wato halitta tauyayya ko ba yadda za a yi da haka annabi isa alaihi salam ya zama so daga cikin mirakin tashi ina warkar da makawa wanda aka haifa da makanta ina warkar da kurma wanda aka haifa da kurmantaka baya su ina warkar da bebe wanda aka haifa baya magana wanda aka haifa gurku ainihin warkar da shi kuturu wanda aka yi fasa kuturta kuturu ne aka haife shi ya warkar da shi Allah ya sa muna gane saboda haka ainihin Allah subhanahu wa ta'ala ke suranta mutane a cikin mahaifa yadda ya ga dama a sai da ya saka dan a cikin mahaifa ta hanyar da ya ga dama gashi yana da fawa kuma suranta shi yadda ya ga dama me fa'idan ka san wannan fa'idan ita ce kar ka yarda san ya jaye ka ka je kana musanya halittar Allah inda Allah yi ka haka yake son ya ganka kai product ne na Allah ba wai kai dan kanka bane ba kuma kana mallakar kanka bane inda kake gane wannan yanzu ne gangar jikin nan taka in ya ga dama a mayar masa da kayan da yanzu ba kayan ma ba za a mai masa da shi. in ka mutu waye zai iya zama da kai uwa ko uba wa ko kane da ko jika mata ko ya waye zai iya zama da kai ina za a bayar da kai za a saka ka a kabarin ka bayar da kaurin Allah to wannan yake nuna maka ce kana ja jikina rabadanni ne girmama ka aka aka ce jikin naka ne amma me shi na hakika ina nan ran da duk ya nemi kayansa duk duniya kowa aikin da yake shi ne za mu yi masa da abinci da an ce mutum ya mutu kowa kokari yake abi a haɗa shi a kawar da shi a kai shi da zaki shi to da ka sai ka lura da Allah yake huwa allazi yusawwirukum fil arhati kayfa yasha haka kike son ki ganka da ka zauna a haka yin wani abu wanda zai tsaya da daga inda Allah yake zai shigarka to kuma an sa kiran shedan kuma a tura ta bakwai Allah subhanahu wataala ya gaya mana hikaya daga shedan lokacin da suka yi magana da Allah yace rabbi anzurni ila yawmi yub'athun qala innaka qala innaka min al-munzirin qala rabbi ma abwaytani qala rabbi bima أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين الله سبحانه وتعالى يا مكتوب lokacin da ya koyi a shaitan daga gidan aljanna ko yan ne masa ya nesa ta shiga rahmat ya ce rabbi an zurni ila ba su ya ubangiji yi min jinkiri zuwa ran da za a tayar da mutane qala innaka min al-munzirin ita ka je an jinkirta maka za ka ga kasance shi wanda za a taurara wa ba za su mutu ba har sai ran da kiyamar za ta tashi aljanna suka suka dai tik za ka mutu kuma za a dawo da sai sai ce rabbi fadi ma ta. to ya ubangiji ina rantsuwa da matar da ni da kai la dan da lahum siratal mustaqim zan zauna musu akan tafarkin ka na mare ثم لآتي لهم bai da أيديهم sannan zan zo musu ta gabansu wa min khalfihim zan zo musu ta bayansu wa an aymanihim zan zo musu ta daman su wa an shama'ilihim zan zo musu ta hagun su wa la tajidu aktharahum shakirin ba za ka sami yawancin su masu godiya ba gare na daga abin da zai yi zai sa su mutane su rinka sauya halitta Allah yace wal amrunahum falyubashshikun azadana na wal amrunahum mai khalqa Allah wa may yattakhidh ash-shaytana waliyyan min dunillahi faqad khasira khusrana mubina Allah yake shekar ita lalle ga umarce su wacce kunna da rana. sai su suka yanke ainihin da dabbobin nema. ne nan wannan za su zo sa sa'iba su sa wasila su sa ham za su zo ce ga wannan dabba wannan ta Allah ce ma fi buruni hadhihi al-anami khalisatun li dhukurina wa muharramun ala azwajina wa mai maytatan fa huwa fihi shuraka ذات وشي هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء يزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها قران عليه سيجزيهم وجههم وأن تشوف أي الزرع دقتي ولا آمر النمس فليغير خلق الله zan umarce su su على sauya الله سبحانه وتعالى الله يعيك عكا ya yi ga haka yayi ka gajere ka ce kai kana so sai kai sai yayi ka siriri ka ce ka ce sai kai kiba yayi ka kato ka ce sai ka zama Allah ya sa ku gani waɗannan abubuwan duk sharri ne na shedan kuma waɗanda ya fi yaudara akan wannan su ne mata ai na yana son mace iri kaza to ina son mace iri kaza in auro ki bayan ke ba irin da bace na gaya muku jiya ko shekaran jiya ko kuma mata na gayawa duk mutumin da ya dora a kansa abin da ba shi ne a kan jikinsa ba to in shirya ran da zai biya na abin da haka za ka ga mutane tika-tika yanzu da hanyar da sanyin zafi ka ga suna gudu a kan titi saboda me ne sun kona cholesterol da yake jikinsu kibar kitse da yake jikinsu saboda me ba na tarar kitse ba ne akwai waɗanda suke samun cancer me yasa suke samun cancer saboda suna amfani da waɗansu kwayoyi irin shaka fashe wata kwayar da mutum zai sha in ya sha yanzu da safe in kuka haɗu da shi da yamma sai ka ce wane cutar kumburi ta same ka ya cika ya ba a kwaya ce sha to akwai da sai ya biya wannan abin yanzu misali bari ba ku misali yanzu ga mata idan ku gan shi za ku gan shi a tsaye kyanke kam kuma yana tafiya da me da kazar-kazar a jikinsa saboda mai kibar na nasarar kiba shi haka Allah ya halice shi Allah ya saka fahimta yanzu kamar ni din nan da aka sami wani mai dan kwani kamar shi ma da yi wani numfashi zai motsa sai na ce bari in sha sha fashe idan abu ya fashe jama'a da matsala ko ba matsala to ai kai daga jin sha ka fashe ai ka san da matsala to wannan fashewar ba lallai ne yanzu da yake garkuwa tana da wani ka fahimta ba amma a lokacin da garkuwa ta ta yi rauni to sannan ita kuma sai ta taso sai ta ce ai abin nan da kan sha din nan gashi yanzu kuma ba za ka iya lauka ba to da aka samu a kanka lafiya kana sirri zama ka Ka kana kato ki zama ka haka ku lura jama'a idan Allah ya yi mutum siriri sai ta ya zama kato ki ba ba ta mutu kyau idan Allah ya yi mutum baki ya ce sai ya zama fari fari ba ya masa kyau in Allah ya yi mutum mai kiba ita shi sai ya zama siriri ka ba ta yi kyau saboda ne Allah ahsanul khaliqin fa tabarakallahu ahsanul khaliqin halittar da yi ahsana kullu shay'in khalaqahu ko khalaqahu duk abin da Allah ya halitta ya kyautata halittar da ne to da haka ka tsaya inda Allah ya da haka yake huwa alladhi yusawwirukum fil arham kayfa yasha yanda ya ga dama sai yanzu mun yi bayani akan yi da shi a mahaifa masu yin da shan nan suna iya gasa su ce zama da ko mace suka gasa a ba sa iyawa me yasa ba sa iyawa a abin is ya kafa capacity ya girme su ba za su iya wannan namiji ne wannan mace wannan aikin Allah aikin Allah ko me suka sa ba za su iya gane ai malam da kake zuwa ta tafiye ta gane watan farko wata na biyu wata na uku tsakanin ba zai iya nuna wannan miji bane ko mace a wannan lokaci sai lokacin da ya gama wannan maraki guda uku to sannan ne za a iya gane miji ko a gane to idan tare da ci gaban kimiyya da fasaha da aka samu wannan baya ba a iya gane shi to me kake cewa a sai ga wani zamani ya zo wanda za a iya gane wannan na wuta ne ko na aljanna zamanin zai zo ana ciki a gane wannan na wuta ne na aljanna babu laifi za a iya ganewa wannan nan namiji ne wannan cikin mace ne wannan eh, ainihin fari ne wannan baki ne wannan sun ba laifi a iya ganewa amma abubuwan da su ne ilimi ba wanda zai iya gano su ɗaya na saboda wannan abu ne da Allah ita ke banta da shi ina da aka yi ce wa ya alamu mafin afha ma za ta so sallallahu ce mafatihul ghaibi khamsu mabonan gaibu guda biyar ne wanda duk bai san su ba bai san gaibu ba dan su ne za ka sa ka bude misali mu dauka irin ginin gidajen mu na da tsoro na farko babban tsoro da tsoro na biyu da tsoro na uku da karamin tsoro daga tsoron daga shi sai cikin gida tsoro nawa kenan biyar to kamar haka Allah yi wa gaibu gaibu ya tattare shi a wani wuri sai ka bude kofofi biyar da ka je wajen to idan baka bude su ba ba ka iya zuwa ka ce ka san gaibu ko mu fahimta jama'a da haka rigima da muke tsakanin mu da wanda ba mu ba cewa annabi ya san gaibu bai san gaibu ba su ma sun sani annabi bai san gaibu ba sun sani duk abin da Allah ya sanar da manzon Allah na gaibu a wajen mu ne yake gaibu amma a wajen Allah ya sanar da gaibu kuma yanzu ba gaibu bane dan ya san da Allah ya sa kun fahimta النبي ذكرت انت مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها الا الله مبولا جايب قدام يلقي ما هو ان سي الله سي انت شهادي انا لما سوره 31 آية. سوره لقمان ايه 34 ان الله ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام نعم وما تدري نفس وما تدري نفس ماذا تكسب غدا نعم وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير إن الله عليم خبير الله يقول إن الله عنده علم الساعة يوم القيامة ذات تاشي علم ولا هنا ولا الله شيء ما وين يوجد القيامة ذات تاشي Da haka mun yi sabis digiri na na farko da na gama na yi sabis 99,000 sai aka samu wata kirista sai take da'awar cewa a shekarar da za mu gama sabis 2000 a shekarar kiyama za ta tashi ta ce shirin da bible wannan kiyamar za a resurrection a shekara ta dubu biyu yarinyar tana sabin a maiduguri akwai wani wanda muka gama karatu da shi sai yake mun bayani yace aika shi ga lokacin landline ya kira ni yace suna tattauna da wannan saboda ya sanna harkar comparative religion sai ce gashi suna tattauna da abin da wanda riga ta faɗa sai na ce to abin da zaka ce ne kai kuma ka ce kiyama ba za ta shi ba shekara da dubu biyu. in ya so idan kiyama ta tashi a shekara ta dubu biyu kai ka mutu kana kirista idan kuma ba ta tashi bai ta kuma ta yi alƙawarin za ta musulunci sai ta yi alƙawari ta ce ta yi alƙawari in dai kiyama ba ta tashi shekara ta dubu biyu ba ya 2000 sai na maza ka ta. zai ce da shi wallahi ta zama musulma in dai ba ta saba da kawai ita ya kake rantsuwa ta ce ah to abin ka. hadisin dujar ta kwana arba'in da manzo Allah ya faɗa ya zo yake bai zo ba ita kwana arba'in zai a duniya amma kai kewa ko ina a duniya yininsa na farko kamar shekara ɗaya ne tsayin yin yininsa na biyu kamar wata ɗaya ne yininsa na uku kamar mako ɗaya da gowar kwana talatin da wani normal kwanaki irin nama sai na ce to kai yanzu kaga akalla yanzu mu ya bayyana yau sai an shekara ɗaya da wata biyu da kwana goma sha uku kenan to kuma ya 2000 ɗin nan kwana nawa ya rage ta shigo ko fahimta ai lissafi ne lissafi ne ko ba lissafi ba ne har suka tambayi manzo Allah to wannan yinin nasa kamar shekara ya za a yi da sallah ya za a yi da azumi sai ta kullu da kaddarawa da 24 ake amma a yi kwana ne ko awa 24 ya kirga kwana awa 24 ai sallar asuba ai sallar azhar ai sallar la'asar ai sallar magariba ai sallar isha a kwanta a yi barci sai kuma awa ashirin da wani tsakari a sake ɗiba haka annabi ya ce a yi haka wannan mai wannan. haka mai wannan kwana bakwa. har a dawo kuma al'amura su daidaita na ce to kaga wannan bai faru ba kenan akwai tafiya a gaba da haka ko kiyama za ta tashi sai da su amma haka ne haka ne ko ba haka bane haka ne kiyama sai dai sun tsoron amma ita kuma sun tsoron ce in take sai muku bayani alhamdulillah ya ta cika alƙawari ta musulunta tana ta shirin sun tsoron da sun tsoron ta zo kiyama ba ta yi ba ta sun tsoron ba ta gane har ta fara tunanin 26 January lokacin Kirsimeti na ce eh, eh Disamba sorry sannan na ce da shi aje Allah ya kai ku na ce amma dai kam babu wannan magana da yawa masu albarka ainihin kiyama ba wanda ya san da za ta tayi ne Allah babu shi inna Allah indahu ilmu sa'a yadda wa ya'lamu ma fil arham Allah kadai shi ya san da yake cikin mahaifa ana gane namiji ana gane mace in an yi tsakani to a yi tsakanin a gano namiji ko mace babu ba wata gwanin ta bace kun san dalili idan ka samu mace mai nutsuwa wadda ta haihuwa guda biyu mabambanta ta haifi ɗa namiji ta haifi ya mace tana da nutsuwa this is my point underline nutsatsiyar mace wanda daga lokacin da ciki ya shiga zuwa lokacin da ta haife shi tana kula da inda take ciki ta haifi cikin ɗa namiji ta haife cikin ɗa mace ciki na uku in ta ɗauka za ta ce namiji ne za ta ce mace ne kuma shi za ta haifa in tana da nutsuwa a ce a sa wani abin hangen nesa da wasu na'urori ba wata gurbi ba ta mace ko birgewa saboda wanda bata je makaranta ba tana iya gano wannan abin kuna gane da kyau to menene birgewa in ana so a gano cewa wannan abin da yake cikin ciki an burge a ce da iyayensa za a haife shi da rai kuma a ce da su an gano wannan ɗan an haife shi da rai kuma a ce da su an gano idan ya rayu zai zama mai arziki na kuɗi mai arziki na ilimi mai arziki na mulki mai arziki na jama'a mai arziki na lafiya zai zama alheri gare ku a gano wannan shine burgewa to za a iya gano wannan shine ma'anar waya alamu lafi fil arham saboda kada wani ya ɗauka su ai yanzu ana iya amfani da na'urorin zamani a gane namiji ko mace a ce an za abin da yake cikin mahaifa har yanzu ba a san abin da yake cikin mahaifa ba yaro da yake cikin mahaifa ana iya gane cewa wannan yaron in ma namiji ne ko mace dogo ne ko gajere ne haife shi za a gane ba za a gane ba me yasa ba za a gane ba saboda kai ka gani a rayuwa akwai mutumin da ya tashi zankalako ya haka kuma daga baya kaga ya gajar akwai kuma wannan da ka gan shi dan tsaye haka daga baya kaga ya yi ya yi tsayi ba a samu to a ce wannan ina nuna maka ba za a iya gano health ma na yaro ba ko abin da yake cikin mahaifa ballantana a gano zai rayu ko ba zai rayu ba ballantana a gano zai zama mai amfani ga duniya ko da duniya idan da ana gano irin waɗannan abubuwan irin su yadila da suka kawo bala'i a duniya amfani zai wuri. ko kuma yadda jama'a irin su fir'auna mai amfanin zai wuri. wai ana so a ce da mu ne kowa tunaninsa da kazansa ya gaza ba za ka iya gano ba wa ya alamu ma fil arham har yanzu Allah ka ya sa abin da ke cikin mahaifa in an haifa za a rayu ko ba za a rayu ba za a zama a salaha ko a kishiyar haka wa ma tasri nafsun ma za ta katibu gada a afwan ina Allah ya da wani sa'a wa yudabbiru al-ghayb Allah shi yake sokar da ruwa yanzu masu Wai weather kokansa suna kokansu su ce za a yi ruwa ko kuma sai ku ga an yi wani lokacin ba a yi to mu kaddara a yi kokansu a ce za a yi ruwa a yi wannan shi ma ba ku gurgiya ga yan tasa ku tambaye su da can a ƙauyuka akwai wani abu da ake sa da shi birni tsakar bani jam'in lokacin da ake samun ruwa zai sauka za ka ga kakannin mu sun je sun yi birni birnin nan da wahala ka ga an yi shi da safe da daddare ba ruwa ba da wahala ka ga an yi shi yau gobe ba ruwa ba me suka sa wanda na'ura suka sa ah. wata na'ura suka sa babu na'ura akwai na'ura ita ce kwakwalwa da suka rinka ajiye basira su suna lissafin kwanaki suna tafiya to har sun kwakanta su wannan abin suke calculation calculation to sannan wanda ya san ɗabi'ar damuna idan za a yi ruwa gobe yana iya lura da waɗansu alamu yau ita abin da ya faru yau in ba a yi ruwa cikin dare ba gobe da sama za a yi ruwa Allah ya sa kuna gane to duka ajiye wannan masu da cikin kimiyya Allah ya sa ka muku da alheri amma wannan ruwan da za a yi idanuwa ne zai rushe ah, mutum nawa ne zai sha ruwan dabbobi nawa ne za su sha tsoro nawa ne zai karba wanne ne ya karba zai amfane shi wanne ne ya karba zai cutu ana yi ruwa a ce ruwa ya kashe shuka ko ana yi kuma a yi to wannan ruwa ne in aka tashi da za a ce wannan ruwan da ya kashe shuka za a a ce za a yi ruwa kamar da bakin kwariya za a ce za a yi ruwa? jama'a kar wani ya tunanin muna kushe abin da ya shafi kimiyya ba faɗa muke da kimiyya amma muna so a bar kimiyya a matsayin kimiyya a bar kuma hakika a matsayin hakika babban hadin da yake damun mutane a yau shine sun kasa bambance ita kimiyya bincike ne shi kuma qur'ani hakika ne to kuma ba a iya hada hakika da me ko kimiyya da ko bincike da hakika Allah ya sa ku gani ku sai a iya mutum uku kada ku ɗauki sifa ta Allah ku bai wa kawunan ruwan da zai amfani mutane Allah kada san shi wanda zai cutar da su ba sai kada san shi kuma ruwan da ake ɗauka kai ba ta san wanne ne ya fitar da tsiro ko ya fitar da ƙwaya ba da aka yi ruwan shuka a yi ruwa ɗaya a sake yin na biyu a sake yin na uku shuka ɗin ba ta fito ba wata ma ba ta samu dama ta samu rana ta ruwa da za ta iya fitowa ba haka ne ko ba haka ba ne to wanda ruwan ta ɗauka ya fito da ita wa yi nazirin gayi Allah shi ke saukar da algayi za ka yi algayi agaji ruwa wanda zai agaji mutane Allah ya saukar shi sai dai waya ya alamu ma fil arham mun yi magana kan ma fil arham yace wala tadri nafsun ma za ta fi gada ba wanda zai ma'ana ba wani wanda ya zama zai zo plan wannan bayan ta karfe plan karka tsara me za ka yau me za ka yi gobe me za ka yi jibi wannan makon wancan makon a ba wai karfe wanda ake nufi ba amma dai bayan ka gama tsara to kamar wa Allah ya yi in ya ga dama zartar, in ya ga dama ya zartar da abin da ya ga dama sau nawa mutum yake tsara abubuwa cikin zartuwa ana yi ko ba yi ana yi to da ka ko ka tsara sai kuma ka nemi blessing daga Allah Allah ya taimake ka wannan abin da ka tsara ya aiwatu in ba haka ba ba wai ya aiwatu ba sai an yi a ma kai za su ga aiwatuwar kana rayuwa kana da lafiya mutum da yawa ya tsara zai abu gobe yau ya gudu. an yi da yawa mutum ya tsara zai abu gobe Allah ya sa masa rashin lafiya idan ya yi na asibiti da yawa ya tsara abu zai yi gobe Allah ya kai shi asibiti ba shi ne bai da lafiya ba wani wanda ba zai iya tsallakewa ne da sai ibrahim ba shi da lafiya ba ne dole sai shi ije gaba daya ina son zai rika ta kafin na ce zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza ba duk da yi ba eh Allah bai ga dama ba da haka Allah ya hana ka in ka tsara ka ce zai yi kaza gobe kawai ke shigo ka ce insha ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من الله سبحانه وتعالى ولا تقولن لشيء كذا كشيء ذاك ولا ابو غوبي قدر غوبي هل ديك ان شاء الله كتير ان شاء الله غوبي ذلك كذا قول غوبي ذلك كذا ان شاء الله ان كنت تعلم كبار غوبي ان شاء الله كبار امر رسول الله تبر وكل كيف تسوي الجهاد ranar juma'a kar mu ya ta shehu duha shehu duha da ya ɗauki kuɗi ya tafi kasuwa zai siyo jaki sai suka haɗu da wani sai ce shehu ina ba ka ce sai ce kasuwa ta zai siyo jaki sai ce to shehu ba mu ce insha Allah ce insha Allah ga kuɗi a juna ga jaki a kasuwa ga mai sai da jaki ga ni mai sai kuma a cikin na ce insha Allah sai to shehu ko zai taɓa nuna a fara shehu ya yi yau da ya tafi kasuwa ina shiga kasuwa sai aka yi masa fata nuna aka yi masa sana aka yi a jiru sai da ya gama cinikin jaji. har da zazzan ada da komai ina sa hannu a juya da kokuni sai ga hannun da ya ya fito ba kuma sai aka ga shehu yana abin da aka ce shehu ya aka yi ne sai ce sun tare sun tare kuma ne sha Allah shi kenan shehu ya zo gida suka hannu da wanda suka hannu da shi ya yi masa abin nan ita shehu na jaki ita jaki na kasuwa sha Allah sai ya baka so jaki mai ce an saka kuma sha Allah in sai shehu ga ayi kuma da bana sai ya tabi wala ka qulanna bi shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha idan ka kuskura shedan ya mantar da kai baka faɗa ba sai ka tuna zan yi kaza gobe baka sai insha Allah ba shine wa qurra fa idza nabi sai ka ambaci ubangijin naka in ka tuna duk da ai na ce zan yi kaza gobe insha Allah zai to sai Allah ya tafi ka kai wannan abin واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا كتي يا فقصات أبين إلى شريعة اللي دا أجواء من ديك مبي موسى الشريعة في يد ورنا معنى هذا الجباع يكاري الله يكاري مو أسين قال جبتنا إتي وما تدري نفس ماذا تكتب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت باع وسريد تسعى إلى ذلك قوة بزينا ذلك babu da aka ce ka gama tsalle tsallan ba za ka mutu ba za ka mutu ba kada tsallan karshe da za ka fadi sai ka mutu a nan ya zo a cikin bible eh, sorry a cikin zabura mala'ikan mutuwa ya zo da annabi Sulaiman bayan sun gaba tattauna ya tafi sai wani mutum ina zaune sai annabi sulaiman ya ce ka san waye wannan yazo ko sai ce malaika mutuwa ne sai mu sai ce malaika mutuwa yace yi eh. yace yanzu yana nan garin ka ne yace yana to shi kuma baya san mutuwa sai ce annabin naka annabi sulaiman Allah ya hore maka iska da Allah so nake ka sa iska ta dauke ni ta kai ka ni ka kaza sai da ba zan dawo nan ba sai wannan malaika mutuwa ya bar masana annabi Sulaiman ita iska ta ɗauke shi ta kai shi shi wannan mala'ikan mutuwa daga nan wajen annabi Sulaiman zai je ne ɗauki ran wannan mutum ba fa kai ba karka ga na nuna a gane za ka da ya tashi inda za a ɗauki ransa kawai ya ya san ko ɗaukarsa za a yi haka a tsora ta biya ji za a ɗauki ransa dan Allah ya ce kan za a ɗauki ransa yanzu ga wannan mutum ya sa an ɗauke shi ne an kai shi da ina kai shi ya ajiye shi dare mala'ikan mutuwa ya zo ya yi operation ya ya rai cikin ya kai kansa ba kasa ko bai kai kansa in Allah ya ce wuri ka za ku fito da shi kanu ta wa ma na su bi ayi ardin tamut kai bari ku jona yana faruwa in bai faru nan boko ba ya faru na kura mutum ba shi da cin yau ba shi da na gobe amma wani izo ya ɗauki kudin maka miliyan kaza ya biya masa ya tafi masa ana yi ko ba a yi to wani yaje mutuwa ya ce wani yaje a maka zai za shi ko ba za shi ba ko aljanu ne ko mala'iku ne ko inda ta ta da ta ta ko kuli tare shi to da aka sai ka ga sai ka rinka mamaki ko oh, mun ruwa ne ya biya wa ne wani ba ka duba ina ba ko dangin dangane amma ya biya mata ba to Allah ya yi amfani da shi ne ya tafi can wurin ya mutu in ya san ya je mutuwa zai ya tafi ya koma a nan da ya waka Allah kai sun yi na mutuntan da dai kuma nan zan mutuwa zai ya tafi ai ba zai bi ba kun gane magana to amma cikin da Allah ya kaddara mutum zai mutu nan zai mutu inda ka san inda za ka mutu ba za ka yi ba to da ka yana daga ni'ima da Allah ya wa dan adam bai sanar da zai mutu ba ko da sana ina zai mutu ba ko da san ya zai mutu sai dai kawai shiga ya mutu Allah ka samu shiga da imani sai ce wa ma tasri nafsu bi ayi amri tamu inna Allah alimu lallai Allah masani ne khabir bi bada da amali al-amali to da haka waɗannan abubuwa da jana da ce su ne makulan gaibi wanda duk bai san su ba bai san gaibu wanda duk bai san su ba bai san gaibu to inna allaha la yafa alayhi shay'un fil ardi la fis sama shi yake da kamilul ilm ilmin su shine cikakke shine gurbatacce shine tumbatacce wanda ilmin la la hudu da lahu amma ilmin kowa ina da iyaka kowa ta sani a yi da sassa yana da yana da iya ko nan ba bakura da ake cewa wanda Allah ya ba shi ilimi wanda aka ce an zuri mamu da ke karu to shi ma ce sai fuskar da aka kullo kullo da ita zai wuce ke iya gani amma abin da za a yi kullo ne kuma yanzu wannan magana to Allah kadai shi ke da wannan ba إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصرف في الأرض كيف يشاء لا إله إلا هو باب أذكر دعوة da gaskiya da tantanta da dacewa sai yi shi jama'a ku da Allah ya maimaita abin da ya shafi tauhidi a waɗannan ayoyi kwaya shida har sau biyu saboda bi saboda ilaji masu cewa akwai wasu azumi kuma bayan Allah kamar mutanen banka, da suke da kuma kan da ne wasu da wanda suke bauta wa kuma akwai dokokin da suke bautawa wanda suke da gumaka mutum har yawo yake da wucin sa a matsayin ubangijinsa in ya kai zai wani abu sai ya nemi sa'a a wajen sa sanar ya yi wannan abin Allah ya rasu rushewa ina ya zace har ila yau ga masu cewa annabi Isa Allah ne ko annabi Isa dan Allah ne ko annabi Isa wani bangare ne na Allah Allah ina yi musu raji cewa la ilaha illa huwa Allah shi yake da cikakkiyar halitta shi yake abin nan cikakkiyar rayuwa shi yake yin halitta shi yake gudanar da halitta da haka shi yi da a yarda gare shi shi kadai ba tare da hana shi da kowa ba sai maimaita ya kuma maimaitawa ya kuma maimaitawa ya ce la ilaha illa huwa amma wanda ya kunna kwashe guru Allah al-azizu ne mafwayi ya dace kama mutum dama ya ce azizun zurtika zai masa danka dankar da sai ya yi da na sanin ya saba wa Allah sannan hakiki kuma Allah gwani ne gwanintarsa ta sa ki zama to shi kadai ne ima yadda kowa bawa a gare shi inda ganin dama ne akwai wanda zai zo ne zama bawan wani akwai ne yadda ba wanda zai yadda to amma kaga hikima yadda ta Allah sai bautar ubudiyya da sai ya dauke ta saba ba ta slavery tare da yana da iko akan slavery Allah ya samu gani Allah ya dace da mu ya dora mu akan daidai to kuma na ga an da ba insha Allah idan Allah ya kai gobe sai mu dace mu wannan tafsirin aya ta bakwai da fatan abin da muka da da daidai Allah ya ba mu dada inda muke kuma Allah ya ce mana abin da yake na yake ba mu aiki na ne santa kuma ba mu san ne santa Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai wa sallallahu alaihi wa zid wa barik wa akrim imani ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله